aika-aika da ke fara a wannan yake nan ya Allah mun tuba mun tuba mun kan kuka zuwa ga ka kamun dauki ya rabbul alamin Allah ya samu dace faddal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أيوة قد أبيو لا آية arba'in da biyar ɗaya kuma arba'in da shida a cikin wannan sura ta takwas Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan fasbutu idan ku gamu da fi'atan wata jama'a abokanan gaba a yake to fasbutu ku tsaya ku kafe ku kar ku yi rauni ana koya mana me wato karfa karfin zuciya a fagen yaki an gane ko wato idza laqaytum allazina kafaru zahfan fala tawallu mun wuce wannan ayar ko gaba da gaba idan kuka hadu da wata jama'a fasbutu ku tabbata wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihu ku yawaita ambaton Allah da yawa da fata za ku rabauta zikirin Allah shine wato waraka a zuciya ka yawaita ambaton Allah yawaita karatun Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbi Allah wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata yani azkar addu'o'i gane ko duk yanda kake jin kana da galaba da nasara kar ka mance da ambaton Allah eh an gane ko riwal qalbu zikrullahi fastaqsi muqbila wala ta'du rawda zakirina fatumhila inji ash-shafi'i ya ce baton Allah zikiri shi ne dausayi na mummi sau da ku ambaci Allah da yawa da fata za ku rahota wa Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzan shi hmm? wala za'o ku daina janja muna za'a kai ka ja ni in ja shi ya ja eh wato za'a da ba ta da dalili amma janja don tabbatar da gaskiya dole ne wani da sunan addini zai kawo ɓanna dole a yi ja in ja da shi har jama'a ta koma kan daidai amma wasu daga cikin matsalolin da a iya ɗan kawo da kai bai kamata a ce an kai ga jallin kowa ya kama gare shi ba hmm? ok adadin tarawai nawa ne takwas mu goma za mu sai ku rigima kan wani misali an dago daga sallah ruku a maida hannu kuka za mu saki hannu matsala ce da za ka iya ni na gamsu da ke nan ka kawo musu kamar da to me mushkila ne irin waɗannan kan su kawo munaza'a an gane ko da sauransu daga hannu duka duka a sallah guda na sanu annabi ke daga hannu a sallah wuri hudu ne farko Allahu akbar ko na biyu fa in za ka yi ruku na uku fa in ka dogo daga ruku na hudu bayan raka'a biyu in zaka tashi zaka daga su ne abin da ya tabbata a sunna wannan daga zanen suke haka mai dalili walƙila sun kalli wata ruwaya ce shika in sauki ne abin da ya tabbata a sallar tarawe raka'a ƙarshe kulwa kawai ake karantawa wasu suka ce a bari mu kara da falaki da nasi akwai ita wani ruwa ranna na aisha wasu malin sun inganta amma abdullahi sa'ad yake ce Allah bata inganta ba kuma kanta muke to wanda yi karka damu ba a kansa ake munaza'a ba malamai suka ce duk matsalar da za ta iya karɓan dalili to da sauƙi saɓanin wanda zai ce komai ma Allah ne a dole a yi ja'in ba ba ku fahimta ba yawwa ko mai ganin cewa yi shari'a ai bata dace da zamani ba dole a yi munaza'a a fahimtun wala ta na za'o ku daina ainihin in ja mara dalili tare da cewa munaza'ar da a iya kawo da kai ita ma ka kafe akan menene daidai ai magana ke ta hujja fatafshalu sai ku kare wa habari rihukum karfin ku kuma sai ya sane da shi ne rai akwai lokacin da sai ka bar ma wani abu wanda sunna ne saboda wani abu kamar yaya na Usman dan afan Allah ya kara mai yarda na faɗi wannan na jin ko shekarun jiya ne <clears throat> Amina ba a cika sallah duk wanda je aikin hajji ranar takwas ga wata ake barin makka a je a kwana amina saboda washe gari za a je filin arfa to kwana aminan nan ba a cika sallah kasar ake dalili saboda matafiya ne sai na Usman ya zo daga Madina amma sai cika sallah dan Mas'ud sai ce ah, ya cika sallah bayan annabi ya cika sallah ba Tama sai bi da ka ji to ai ka bi shi ji da ai shugaba ne karan ta wa jama'ar mu yi kasaro shi kuma ya cika sallah kaga in kawo farraka ashe kenan sai ya bar sunnar rashin cika sallah ya bi shi saboda hatsari mafi girma shine sarrafa kina shi akwai abin da za a iya kawar da kai gare shi in dai abu ne ta bature manageable ba mai banna ba addini yana tafiya ne da fiqh ko bu gane ba kauye muka je za mu musulunta suka ce to su za su yi sallah amma giya ba za su bari ba giya to sai muka auna tsakanin mu ce a'a sai ku bar giya sai to ba za mu sallah wannan fi su yi sallah su gaba da sha za su tuba saboda shirka ta fi shan giya haɗari wal fitnatu ashaddu min al qatl da sunan da yawa misalai an gane ko na je fadan amana yambo daga cikin sarakunan kasar ijo a jihar rivers sai shekara kusan goma sha biyu muka je fadan sarkin da tawagar ɗalibai a port harcourt muka jirgin ruwa muka kai mai ziyara ah muslims you welcome welcome to my palace kuma fadan cike yake da gumaka yi mana maraba ainihin ina so musulmi ku zo wurina sai ɗauko mana ma littafi ɗaya daga cikin sarakuna arewa kun gani mutum na ne sun kamun da yara kuma za ku yi sallah a nan nake son ku yi sallah an gani kuma ga kuma ka to ɗayan biyu ko mu ce ba za mu yi ba mun kore shi me abin yi na ce ku zo mu yi sallah mun yi laifi to irin wani akwai samari a lokacin yan komaji kai na hayaki a kar kalla ga goma ka kana ganin ce gunye kuka bauta wa ku musa kuke ba ku da hikima ne ku fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kuma innamal a'malu binniyat irin wannan misalin suna nan da yawa muka yi sallah yace kai na ji daɗi. na ba ku fili ku zo ku gina masallaci a fadar shi ko mu gane ne? ga su na misalai da yawa nan ma da daɗewa ƙauye muka shiga cikin ƙauyukanmu na kano sai da muka zo sai wani tsoho ya ce a ah, ai ka zan sunan yan shi'a ne babu ne yan shi'a ne shi bai zama mai jijiyar shi'a ba sai ce ku gansu za ku ga sun ɗora hannu a kirji wai alamar shi'a kirji da na fahimci haka na ce kowa ta kyamun shi sai suka goma suka ce kace yan shi'a ne ka masa ƙarya sai rigima ta kawai tsakanin so wani lokaci akwai lokacin da za ka bar wa don wani abu ma wai don ka kasa ba a raftun durƙusa samawa da Allah ka datar da Wasu wasbiru Allah ce ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu da ka alu suna ku haɗe a haɗe a kan daidai amince da farraka da wargaza da kowa da jama'a shi kowa da yan aka rama kallon shi wannan sha magana kan wannan a dubi girman Allah al'umma a yi mata makoma a samu jagoranci guda Allah ya samu dace na'am ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ci gaba وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس Allah ce kar ku zamanto kamar waɗanda suka fito daga gidajensu kafar maka kenan batsaran saboda boka sari a bari mu je mu je mu tumbuke addini shine batsa cikin homa da isa da ruba batsaran kenan da kakaci wari a annas kuma mutane su gani sai mun fita laraba su san muna da yawa suna alfahari kenan to Allah ce ku karku ya ku za ku fita ne ku yaƙe su kar manta sura suna magana kan yaƙin badar ne ko yawa to ku karku yi haka sun fito ne ba ya dona an sabilla? kuma suna kautar da mutane ga barin hanyar Allah wa alamu ko kuma wallahi ma bima ya'maluna muhit Allah a kewaye ke da duk abin da suke duk su ƙara cika bakin nasu da boƙasari da kakaci da cika baki wallahu bima na muhit wa in zayyana lahum ash a a'malahum kuma lokacin da shedan ya kawata musu aikin suka farmaka maka lokacin da suka fito shedan kyawa aiko ne domin idan mutum yana son ya yi sabo sai ya gyara mai sabo sai ya kawata mai abu ne mai sauki kaddara mutum yana da mataye guda hudu dukansu 'yan mata kyawawa su ne ke nuna kuma an magana biyan bukata ne cin amma sai ga wata ta fi kowace mummuna kamar girin dare a waje amma sai zinga nuna mai cewa tana da abin da matan shi ba ta da shi shi ɗin ke shi ne yuzayya ko mu gane ba sai ka ga Allah ta'ala ya maka buɗe amma kuma kare na abin da Allah ya maka ne To to nan ma wa idh zayyana lahum ash a'malahum wa qala ghaliba lakum yawm ka tuna lokacin da shedan ya kawata musu miyagun ayyukansu wa qala yace la ghaliba lakum al ai yau ba wanda zan an ce shedan ne yazo same ka farmaka a surar mutum sun ce yazo ne a surar suraka ibn malik an gane ko yace la galiba lakum a ayyo ba wani samu galaba akan ku ya ku mutanen makka wa inni jarul lakum ina tare da ku ni ne makwabcin ku zan ba ku galaba kan Muhammad da mabiyan shi sallallahu alaihi wasallam amma me faru ta ne fi'atan nakasa ala aqibai lokacin da tara tara'atil fi'atan jama'un biyu suka yi gaba da gaba ga musulmi 313 ga kafiran maka da aka yi gaba da gaba shine lokacin da tara a fi'ata aka ce ya ga mala'iku na saukowa na kafa sai zuke suna suraka ya yace a a na ga abin da na gani sun dauka suraka ne shedan ne domin shedan yana iya yana iya rikida kamar aljihun ne shine falamma haka ne ko tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai lokacin da jama'un nan biyu suka yi gaba da gaba kacibis nakasa da sa sai zuke sai ja da baya ala aqibai akan takun shi wa qala yace inni bariyun minkum ba ni ba ku naga abin da na gani inni ara ma la taraw ni ina ganin abin da ba ku gani sun ce ya ga dandazon mala'iku ne bisa ikon Allah amma farko ya ce wa ini jarun lakum ina tare da wasu yanzu kuma ya ce ni bari ummin ka duba jarun lakum bari ummin kai to haka shi ɗin yake wa mutum an gane ko Allah ta'ala ce ne wa qala ash-shaytanu ku tuna min wannan aya ta al-hashr ba wannan ba wannan cikin ibrahim ke nan aha id qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu al rabb fa kana aqibatu ma anna fi khalid dhalika jazaa'u zalimin cikin suratu al hashr shedan yakan ce da mutum kafirce kama sali shaytani id qala lil insani kfur falamma kafara qala bari bari'un Me ne rabbul alamin Allah ya ce misalin shaidan ne ya ce da mutum kafirce da ya kafirce ka gani ba ni ba kai shi yasa aka ce ta lokacin mutuwa lokaci ne mai ban tsoro wallahi malam shi yasa cikin addu'ar annabi yakan ce Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu inda al-maut Allah ina neman tsarin kare shedan ya kawo min hari lokacin mutuwa don shi ne final chance ɗinsa tsakan ka, wallahi malam ya riya maka ka bar Allah shi ke nan ka saƙule Allah ko kuma ai ba zai ba shi dama ba in kai ba ka ba shi dama a rayuwarka ba ai ka yi birke na ai a ka rike Allah sai Allah ya tozo ta akadin Allah baya haka ta ma ka yi shirme a ka su ta Allah kare saboda haka ya jama'a Allah ta'ala ke cewa falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqwa qala inni bari'un mink ni ba ni ba ku saboda in inni ara malaka ina ganin abin da ba ku gani in inni a Allah ni ma ina tsoron Allah shedan fa ina tsoron Allah amma kake wannan kafirci Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne aya ta gaba إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ظهر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله دون ديدو shin wace hausa ce daidai wanda ya dogara da Allah ko wanda ya dogara ga Allah wannan ne daidai hmm? wace hausa ce fi kyau wanda ya dogara da Allah ko ga Allah hausa ba muke yar gida ce wanda ya dogara ga Allah ga Allah ba da Allah don sun mun ga gyara musu wanda ya dogara ga Allah to fa inna Allah tabbas Allah azizun mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne wa man yatawakkal ala Allah fa huwa minni hasbuhu to amma ka gane da bambanci tsakanin tawakkali da kome tawakuli wannan mun sha faɗa tawakkali ka tashi ka abu kasuwanci kake tashi ka je kasuwa ma kai iya abin da za ka yi neman halal sannan ka dogara ga Allah aure za a baka kai iya iyawanka ka yi abin da ake so ka yi kaza sannan ka dogara ga Allah saboda ƙarshe a baka hukar a baka wannan kuma hukuncin Allah ne amma ka ƙi ɗaukar mataki ka ce to ai Allah ya ina so a to ba da sai kake ba yawwa ka yi aiki sannan ka dogara ga Allah kun fahimta ko tawakkali shine kai ka tawakali kuma ka ce na zauna kawo ai zan samu to wannan sai manyan mutane ke wannan magana wata rana imam shafi'i ya je gun imam malik sai shi aka maka Allah kullum kana zaune kana karantar da mutane ba za ka je ka nema mai cewa ina nan arzikin sai ya zo na ce to ni zan je da izinin ka ce je ka shafi'i nan shafi'i lokacin yana da kuruciya ya fita kenan yana neman aikin da zai yi sai ga wani dattijo ya yi niki-nikin kaya lodin dabino kun san madina da dabino ya ce yaro zo ka kai min gida biya kalada shafi'i ya ɗauka aka lafta mai ya kai aka ce to ga naka aka iba mai da yawa ya ce to kaga zan je in gaya wa malam sai da na motsa arzikin yau amma bari in ɗibi wannan in kai na shi ko gane ba ne imamu shafi yana yana koma ji yi je mishi bayani ya karbi kalla ka gana je na samu in ce to wannan na kai to ka gana waɗin yanzu to ni a gani na kowannen sai yana da gaskiya amma ka tashi ka nema wanda ya dogara ga Allah Allah baraka wa ta'ala wato azizun nam nam okay idan madalla ya yaqulu almunafiquna haka ne lokacin da munafikai ke cewa wallazina fi qulubihim maradun su da waɗanda ke da mara. ciwo na kafirci a zuci lokacin da suke cewa gharra haula idinuhum na wadannan wanda wanda suka bi Muhammad su sun dauka akan daidai suke addinin su ai yaro dai su musulmi ake ga haka Allah ce rabu da su wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah lalle Allah haka ayatu ce ko azizun buwaye gargara misali ne hakimun kuma Allah gwani ne آية تقبل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد walau tara ina ma da za ka gani walau harfu limtina lilimtina harfu limtina iljawabi limtina ishar na ce da kai da ka zo da na baka bayro ashe ban baka bane ko kuwa mai dalili madalla shine suke cewa lau harafin sharadi don sharaɗi da ka zo da na baka a rashin zo ne yasa baka samu ba da na baka shine ansa da ka zo condition condition bai samu ba saboda ka babu amsa ke arafton saboda ka Allah ce da za ka ga idh yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu? ina ma da za a bude maka shamaki Ka ga lokacin da mala'iku ke fisgar ran kafirai da ka sha baki, amma sai Allah ya rufe saboda jarrabawa ne kai kafiri ka ci gaba ba an ce kai imani da gaibi ka ki ba to an rufe za ka gani shi yasa Allah ta'ala ce wannan zai'ati gharqa amma wannan shiqati nazi'ati suka ce masu ran kafirai suka ba da misali kamar kaddara a ce kibiya ne mai haƙora a sa a cikin nama a finciko da kai yaya wannan shine misali ɗaya cikin ɗari na bala'in da ran kafiri ke shiga in za cire mishi shine nazi'at amma mu mumine wannan shifati ana ɗibara ana ba shi haƙuri karka damu aljanna ce makomanka la khawfun alaikum wala antum ta suka ce kamar a sa silin gashi a cikin vaseline yaya subul suraka Allah ka ba mu ainihin alkhairi fi duniya wal akhirah arabtum Allah ce da zaka ga lokacin da mala'iku wato yatawaffal ladina kafaru suna karɓar ran kafirai mai suke yadribuna wujuhahum da guduma irin ta jahannama suke dukan fuskokinsu wa adbarahum da dubarorinsu ta gaba bala'i ta baya bala'i ga fitzarri ga kabari ga miya miyagun zai kowane maciji ɗaya inda zai tsattar da yawo da ƙasa ta daina fidda shuka so ka je ka sa ka cikin bala'i bayan Allah ya maka imani ya ma kyauta ya ba Qur'ani ya karantar da kai ya azurta ku da malamai da ke muku bayanin da sannan ka sauka daga hanya saboda sun zuciya saboda dan abin duniya kawai ya akhil karim me yake ga kuda bare roman kurai ya Allah ana dukan sufa ana cewa zuko azabal hariq ku ci gaba da ku azabar gobara shine hariq amma kaga Allah ya rufe wannan hijabi ba ta ga sai ga iska kafiri kaga ya mutu kaga kana ganin ko kwanciyar hankali ne ina Allah ne ga dama ya sha maka ce ya bari ya za a buɗe maka kaga abin da ke faru ko lokacin daukar rai da ka ga al'ajayi Allah ka sa ta cikin sauki aya ta gaba ka karanta zalika an gaya musu wannan ne saboda bai ma kaddama taidikum saboda abin da hannayenku suka gabatar an gane ko wannan suna kiransa al-itlaqul juz'i ma iradatil ko Sace ai kana da hannu cikin laifi ba. to ku kama hannun bana don me zai je kurkuku a'a ai wannan hannun muna kiran shi symbolical expression yani kawai isti'ara kana da mana da kai yi abu ko kuwa saboda ka an musu wannan azaba ne bima qaddamat aydikum dan abinda hannayenku suka gabatar na sako kuma wa anna Allah ku sani cewa Allah laysa bi dhallabil lil Allah ba azalimin kowa ba wala yazlimu rabbuka ahada abinda kai ne ka gani Allah ka sa mai kyau dan mu ga mai kyau aya ta gaba kadabi ali fir'aun wal ladina min qablihim kafaru bi ayati llahi abi ali fir'aun kamar tada mun san tada haka nan ce tada kai dai kana da tada ta arziki wani kuma ce kana da tada ta banza yanayin rayuwa shine tada kun gane ko watakila al'ada ce suka takaita suka ce tada to sukan fassara da'abi wato abinda mutum ya saba kamar tada irin ta fir'auna da gidan shi shi fir'auna suna ne na sarauta duk waɗanda suka zauna a kan kujeran wato misra akan ce da shi fir'auna da turanci da pharaoh ana kiran sarautar al-mamlakatul Fir'auna. ko kuma the pharaonic dynasty to shi fir'aunan zamanin annabi musa ana kiran shi ramses as-thani an gane ko ramses tayyib to wannan mutum yayi mulki a ya nuna isa ya ma ce ana rabbukumul a'la ai ne ubangiji mafi daukaka yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ba san kuna da Allah baya gani fir'auna kenan to shine Allah yake cewa ku kafaran maka ai ga abin da fir'auna kadabi al kamar tare kamar aika aikan fir'auna da mutane shi ne wallazina min qablihim shi da waɗanda suka zo gabanin shi samudawa ba su zo ba samudu an turo musu taguwa suka kashe wanda ya kashe shi ne ƙuddaru ibn salih saboda kuma mace ne akan mace akan mace ta ce in kana so na ka je ka kashe taguwar salihu jinin shi zan yi kunshi da shi a yi fitan amarci shi za ka kiyaye fitan soyayya soyayya matasa ina son ji hankalinku babu laifi ka nemi soyayyar ya mace da za ka aura amma soyayya mai tsafta ana gane mai tsafta ta hanyoyi kamar haka farko ba ta kudinka ake ba wallahi malam an hango nagarta game da kai da kirki wani ka samu irin wannan karike ɗaya kenan na biyu wani lokaci ba ana kallon wani zubin halittanka ba ne kyawun halinka shi ne kyau ɗin ba rigar da ka sawa malamai suka ce laisal jamalu bi afwabin na innal jamala jamalu din wal adab ai kyau ba riga ba ce hakikanin kyau na cikin hali na gari to don wannan aka sauka na biyu sai aka kalli gidan da ka fito ana ganin gidan mutunci aka sauka dan Allah kuma har za ka je ma ka yi kyauta a ci'a da Allah ka bashi da Allah ka bari kana ba ana ki to alamar cewa don Allah ne ku banci wannan kuma kar ka yadda ka tafi ka nuna kai kana da wani abin duniya ka je ka yi aron mota ko babu kyau ku daina da Allah ko masu aron waya akwai su wala suna karya da yawa kuma su je su roɗi 'yar mutane ya je dinga zuba yana ta surutu sai ka ce bbc aikin jikin jikin har an gaya min akwai wanda ya je neman auren wai sai haɗa baki da abokin shi in ta zo ka tsaya can tana zuwa sai buɗe hansu shi kuma abokin yana can ya ɓuya <laughs> sai kira shi ya ce dama ana so a gaya maka ne ainihin a cinkan island kayanka sun zo daga <laughs> kai ita kuma sarkin surgududu ta fara yage haƙori za ta auri mai kuɗi ba kyau soyayya ta gaskiya ba wata kuɗi ba na fata an gane ko wannan muhimmi ne mu ringa kiyayewa domin kara ainihin bai hankalinmu zuwa ga abin da yake ba daidai ba kamar tadan mutanen fir'auna sunan suka zo gabaninsu kafaru bi ayatillah duk sun kafirci da ayyana na shigo da wannan magana ne game da samudu saboda a dalilin mace ne an gane ko fa akhadhahum Allah bi dhun Allah ya cafke su da zunubansu inna Allah lalle Allah qawiyyun mai karfi ne shi yasa idan ka sanya mada suna Abdul Qawi yayi daidai dan Allah ya kira kanshi yace Qawi ko ba ka ba Abdul Qawi bawan sarki mai ƙarfi shadidul iqab mai kuma tsananin ukuba to da yake wannan kaga azaba ne ba za ka ce abdu shadidul iqab ba inda ai ba azaba kake so ina fata an gane ko saboda sunayen Allah suna da ma'anonin su inda sauran lokaci mu je ga aya ta gaba faddal ya cika to dama mun zo shafi za mu tashi Allah baya canza ni'imar da ya yi maka wallahi sai ka canza wannan ku ji wannan tafsirin Allah kai mu gobe dan ya ce inna Allah zalika bi anna Allah lam yaku mughayyir ni'matan an anha ala qawm Allah baya canza ni'ima Allah ya maka ni'ima canza sai in kai ne ka fara canzawa yani in ta ka dinga fanta a asabu sai ga an fara cire ni'ima din Allah ya kyauta ya samu da tawayyakum barakallahu fikum to ku karanta wannan addu'a Allahumma muna jin addu'a an an rubuta ko kuma kuma mutane ko suwa suka buga Allah ya saka muku da alkhairi wanda kuka kuka gurza mana da zai yi wasu ma iyaye mata ku ba su su samu ba abin da ya addu'a waɗanda suka tabbata daga hadisi da masu ma'anoni da yawa me yi so ka ce tamboyi an riga an kare ustaz Hmm. gaskiya ne adadin bai fi kowa samu ba ko adadin ya kai kowa ya samu to ya za a yi za a ɗauka a wani to shi ke ce allahumma matti'ini bi sam'i wa basari ولساني وبكل ما أنعمت به علي فلا أعصيك يا رب العالمين ma'ana ya Allah ka jiyar da ni daɗi da kunni da ka bani domin ya ba kunni don ka ji alkhairi sai ka kuma kana jin gulma misali kana jin kaɗai kaɗe to kaga baka ci amfanin wannan ni'imar ba to shine kake roƙo Allah ya kiyaye da wannan kuma Allah ka jiyar da ni daɗi da gane na ya baka ido ka kalli halal kalli qur'ani kalli iyayenka da malamanka amma ce kana kallon baka misali a'udhu billahi astaghfirullah an gane ko ko kaga ana ba daidai ba kana jin daɗi to shine kake cewa wa bi basari wa bi lisani Allah ka jiyar da ni daɗi da harshe na kan na furta ba alkhairi ba an gane ko sannan ka jiyar da ni duk abin da ka ni'imta ni da shi ta yadda ba zan saɓe ka ba ya al'adu shi ne addu'a ku faɗi Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari wa lisani wa bi kulli ma an'amta bihi alayya fala a'sika ya rabbal alamin Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين